وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين امنوا ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه الا ان الظالمين في عذاب مقيم ya kai wannan manzo za ka ga waɗannan azzalumai lokacin da ake bijiro da su ga wuta a cikin ƙasƙanci da kunyata suna kallon mutane a sace saboda tsananin tsorata da azaba waɗanda suka yi imani da Allah da manzanninsa suka ce hakikanin waɗanda suka yi asara da gaske su ne waɗanda suka yi asarar kawunansu da iyalansu a ranar alkiyama saboda abin da suka haɗu da shi daga azabar Allah, ko saurara hakika waɗanda suka zalunci kansu da yin kafirci da aikata sabon Allah suna cikin azaba da wa wadda ba ta yankewa.